amanar so ina zaki ina zaki ki dace daukan min nonon nan ba tun da kin shiga cikin ɗaki kin je kin kin shadda a cikin ɗaki kina kina yin shafe shafe kina kwalliya za ki dawo ko ba za ki ki ba ki zo ki ɗauka na ce au shi ne kika tafi da gudu wato to gidan uban wa za ki je kika tafi wa kike takama da shi a garin nan wuto ki zo ki dauka min nono kika shiga cikin daki ba za ki fito ba nan za ki Wadda ke wadda ki tafi? Idan kika zuba min da nono, idan kika kuskura kika zuba min, wallahi hankalin ki ya tashi. Maza ki je ki kuma kai ki kuskura ki dawo min da ko digo a cikin gidan nan.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 Sanyan lijan? Eh? Kwasan ini inda soda. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Cewa ne alhaji ga nono mai kyau in za ka siya ko za ka yi guziri. To sai da an samu akasi, don ni mara kyau nake nema. <laughs> mara kyau kuma, wa zai so abu mara kyau? Ha to tun da ke ce ke sayarwa, ai na san ba za a sayar min da mara kyau ba. Tunda duk abin da kuka ɗauko, cewa za ku yi mai kyau ne ba, za ku taɓa cewa kun ɗauko abin da ba shi da kyau ba. shi sa ne miki haka san ba za ka yi da na sanar siyan wannan nonon ba to sauke mu gani in zai yi yanzu wannan ƙwarin nawa kenan jika goma a biyar allah jika goma dubu biyu fa kenan to sai dai har da ke za a hada mu a dubu biyu da za ka hada har ni da na ji daɗi wace irin magana ce haka bayar Allah aikin fa karfin dubu biyu <laughs> wayo ni da ce na fi dubu biyu daraja da na ƙara daga hannuna sama na yi godiya ga mahalicina duk da a haka ma ina ƙara gode masa a'a gaskiya bai kamata ki faɗi haka ba haka dai ka ce da ka san wace ce ne na san ba za ka furta haka ba wannan ai eh, ba zance ne na kamawa ai Allah subhanahu wata'ala da kansa ya karama dan adam ya za a kalli mace kamar ki a halin ta a dubu biyu har ki rika tunanin wai kin eh, wai dubu biyu ta fiki a wannan ba zancen kama ba ne don Allah da ba za ka same ni anan ba domin duk darajar ya mace a ɗakin mijinta ne domin kuwa ina da manema sosai Allah da iko yake mu kuma abin da muka dauka da yawa abin da muke ji duk waɗanda aka ganku kuna tallan fara da nono kuna da auren ku to ni dai bani da aure to amma me ya jawo matsalar da yasa hakika kai wannan lokacin biki auren ba ni ma ban san me matsalan ba shikenan na fuskanci inda kika dosa amma idan ba damuwa zan iya taimakon ki eh zaka iya amma ban san ta ina zaka fara taimako na ba to ba damuwa ah, abu na farko dai zan so in san ina ne gidanku sai in ga abin da zan iya baki gudunmawa kai gidanmu ko da inda nake to kuma dai ina ne mu je ina so zan baki kariya daga abin da kike fargaba to naji amma idan na je da kai a me kenan domin kaga tallan da na fito ma ban siyar ba yanzu idan na koma laifi na ma sai ya ƙara yawa to ba damuwa da farko yanzu zan sayi nonon da kika ɗauko talla nawa za a sayar min da shi jaka goma ne kamar yadda na faɗa maka amma idan ka nemi rage zan iya rage maka matukar hakan ba zai zame min matsala ba na siya haka ki bi ni motata in kai ki ki nuna min inda kike sai na santa inda zan taimaka miki insha Allah to shikenan nagode dauki mu je mun je sai a juye mun a barka da na gajiya alhamdulillah kai ne mahaifin wannan biyar Allah alaikum eh, barka barka eh ni ne mahaifinta Allah ya sa dai ba wani abun ta yi ba ba wai laifi ta ba na taho da ita ne ina so na ga inda take rayuwa saboda ina so na ji ta wani bangare zan iya baku gudunmawa a rayuwa to da Allah ka yaƙuri kai ɗin waye kuma kamar na ga bako ne kai a cikin wannan gari namu gaskiya ne suna na alhaji ali rabiu ali mai katifa kace ne alhaji ali rabiu ali mai katifa tabbas wannan fuskar ta yi kama da ahalin gidan alhaji rabiu mai katifa kana nufin ka san mahaifina kenan ai ban allah na allah ya saka masa da alheri kaga hanya wani da kuka shigo ka shigo nan da wannan wutan lantarki da muke gani da daddare muke wadakan mu da masallacin da muke sallah bawan Allah ne shi imani shi kako ba za mu manta da shi alhamdulillah bawan Allah hmm. tunda kai dan mutum mai karamci ne mai gaskiya da riƙon amana da dattaku alhaji Rabi'u mai katifa ka faɗi buƙatar ka a garin nan ka gaya mana duk abin da kake so insha Allah za a biya maka in Allah ya eh. to ba komai ina ganin ai an ce shirin zone ya fi na tsaye ko to masha Ilu! Kana nan? Kana aiki? Za a ka basilla? Wata iriyar basilla? Budurwar ka zulaiha eh. a gidan Malam Iro. Hmm. Yanzu na ganta a mota da ita da wani dan birni wai ana cewa birnin ma za su tafi. Zulaihan tawa? kai sanin kanka ne irin soyayya da zinaya take mu ba ta da za a ta ɗauko wani wai ta zo ta kawo shi a matsayin wanda yake zai tafi da ita birni wallahi ilu kada kai sanya a shaka basilla wallahi na ganta da kayan tallan ta a cikin motar wannan dan birnin yanzu tana ina suna ina suna can kofar gidansu zo mu je da kai ga gane idan ka mu je a lallai wannan abun abun alfahari domin samun irin ku a duk faɗin duniyar nan yana da wahala gaskiya ne mm, a wani hanzari ba gudu ba Alhaji Ali wai me yasa kake so ka taimaki yarinyar nan kuma har ka kai ta birni to alhamdulillah da farko dai babban makasuda abin da sa ina so ne ne koyi da irin ayyukan alkhairi da mahaifina yake a baya wanda kuma da kanku gashi kun shaida haka to hakan yasa da na haɗu da ita na ga cewa ya dace ni ma na zo na bada ta gudunmawar saboda a iya ɗan tsawon awannin da na haɗu da yarinyar nan ko in ce mintoci na lura da cewa tana da buƙatar agaji da kuma tallafi kuma ina ji a raina cewa zan iya bata gudunmawa irin yadda za ta samu rayuwarta ta inganta ta sami ilimi mai amfani ta yadda za a samu a ciyar da rayuwarta gaba to wannan dalilin shine makasudin abin da ya sa nake ganin idan tana can kusa eh, insha Allahu zan fi ba da cikakke kulawar da ya kamata in bata fiye da a ce tana wani guri to wannan shine gaskiya dalili na to gaskiya alhaji tunda cewar kowa riga ya san halin mahaifinka a garin nan mutum ne mai kirki kuma da irin taimaka da yake to babu wani abu da za ka zo nema wanda mu kuma ba za mu iya baka shi ba sakamakon abun alherin da yake saboda ka san shi abun alheri sakamakon abun alheri shine ka saka da abun alheri saboda haka mahaifinka babu abun da zai nema a gun sai yayin da karfin mai kare saka yarinyar nan na baka ita halak malak domin mu anan ba wani amfani da za ta yi mana ka tafi da ita birni gaskiya ne wannan domin ko da abin nan ba wanda bai san gidanku ba ba wanda bai san kuma alheran mahaifanku ba saboda haka mu mun amince Wai daman laure ne maganar nan gaskiya ne ni fa abun ya daure mun kai wallahi. Ke dai bar kawai jaru wai daga kai tallan nono tasha mutumin nan ya ɗauko ta a mota ya kawo ta har gida ke biki ga yanda mutanen gari suka cika suna kallon zulai a mota ba ke in takaice miki labari ma. Me gari ya amince a tafi da ita. To wai idan ta je birnin aiki za a samo mata ko shi aurenta zai yi. to ya sani ma sai dai mu je mu tambayi ita zulai din domin ina da yakinin akwai kamshin gaskiya a cikin wannan batu domin ke kanki kin san ita zulai din ba daɗin zaman gidan take ji ba ai idan wani abu ma ya taso a birnin a zo a neme ka ballanta ma in Allah ya yarda ba wani abu zai faru insha Allah to kuma tun da gashi mai gari ya riga ya amince ka ba da wata matsala ku tafi da ita idan yarinyar nan ta samu miji ma a can birnin ka aurar da ita na amince wannan abun ya ai yayi daidai domin ko ta ce ta samu wannan abun alkhairin to abun da zan yi kenan a ah, gaskiya hmm. gaskiya gaskiya to a kula da ita dai domin ya ce babu uwa ba uba to alhamdulillah na yi matukar farin ciki kuma na yi murna ina muku godiya da Allah ya sa ku fahimce ni kuma da irin gudunmawa da kuka bayar kuma kuka tallafa aka rike marainiya har ta kai ga wannan lokaci da fata Allah subhanahu wataala ya bamu ikon dorawa daga inda aka tsaya Allah ya bamu ikon yin abin da za mu ci gajiyarsa a ranar gobe kiyama kuma dan Allah ki haƙuri idan na miki wani laifin dan Allah ki yafe mu ki haƙuri dan Allah kuma na muku alƙawari duk inda na je ba zan taɓa mantawa da ku ba insha Allah wannan tafiyar ma da zan yi zan yi ne kawai amma ni ma raina baya su, don Allah ki ya haƙuri haba wure ke ma kin san ba yadda za a yi ta tafi ta bar ilo masoyinta ko shin kin manta ne? ta ya za ta yarda ta bi mutumin da bata taɓa ganinsa ba sai yau har birni kawai ya je ya yanke kanta ya sayar a banza ne wa ya gaya miki bako ne bayan an ce mahaifinsa shi ya gyara mana titunan garin nan shi ya ja mana wutar lantarkin da muke kallo muke alfahari da shi kin ku babu abin da zai lema a garin nan ya rasa kiyan takaice miki fa na ce mai gari ya amince a tafi da ita shi kan kanshi malam Iran ya amince na shi gangadi na Nijaru yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan to ban sani ba ko yanzu tunda dazu da na biyo hanyar naga ana ta shirye-shirye yara sun cika kofar gidansu suna kallo aiko ya kamata mu hanzarta mu je mu gani kafin ta tafi mu je mu yi sallama. To shikenan mu je. jummai wannan wace irin rayuwa ce ki duk kin kin dau tsangwama kin dora yarinyar nan hmm? ba kya tuna abin da yarinyar nan ta ne a baya ke ke manta alheri ne da ke me yasa ke da riko me yarinyar nan ta miki to yanzu in ta bar nan wata rayuwa za ta je ta dora ba kya yafiya ne ke ni ma fa barin ga miki ni ma kaina da ki ganni hakuri nake da zama da ke to kada tura ta kai bango mu samu matsala da ke abin da kike wa yarinyar nan fa ba fara jin daɗin sa kwata-kwata dan in gaya miki wannan bai shaki izina ba ma gashi yarinya za ta bar nan ta tafi birni watakila tafiyan nan akwai arziki da zaki kuma darsu da shi in ta samu arzikin nan ba kya tunanin idan ta samu dama za ta zo ta kyautata miki ta kyautata mana ta kyautata wanin ki ma ta makota ma sai ta iya ta kyautata musu sanadiyar wannan tafiyar ta yi amma kin mukin tsango mai ne me ta miki ne ne ta wa wannan ai wannan da ita da uwarta ai kashin tsiya ne da su wannan har za ta je birni ta samu wani arzikin da za ta zo ta taimaka min Ke dai Allah ya shirye ki, wallahi Allah ya shirye ki. Ki tuna duk abin da kika yi na alheri ne fa, za fa ki gani a ƙwarya cin ki In ma na shari ne za ki gani. Kin ga Zuleha, ɗauki kayanki ki je waje yana na yana jiran ki, kin ji ka ɓata masa lokaci. Kin san babban mutum bai kamata a bar shi yana jira ba. ba ma ya sani ma ko zuwa za a yi ma a sai da ita abin nan wallahi tallahi malam ka bani mamaki haka kurin ka daura gindin waya dauki yarinya a tafi da ita birni ya Allah ke ce kike wannan tunanin ke kike da wannan tunanin saboda baki da ɗabi'a ta gari shi sa zuciyarki ba kullum eh, tunaninki mummuna ne ke kike ganin haka ni kake gaya haka wallahi zaka dawo ka same ni zaka dawo malam wallahi zaka dawo ka same ni a gidan nan a tafi birni ba dai birni ba ko wallahi ku je birnin wata tsiya zaya birnin Allah kudaddiyar banza ko kudaddiyar wofi Allah ya sa ma zuwa za a ci kasuwar ki abin nan mu ga shegantaka da gada da geda kai ai ina ruwa insha Allah insha Allah ina ne. na shi Allah eh ba tsana. Zulai ashe abun da ake faɗa gaskiya ne na ganki da kaya tafiyar ta zo kenan yanzu gashi idan ki ya gane miki gaskiyar abin da nake faɗa jaru sai dai ku yi hakuri. yanzu ba da cikakken lokacin da zan tsaya na muku bayani amma na san in ji kaɗan daga cikin labarin da laure ta faɗa maki. wannan bawan allah da kuke gani shine wanda allah ya kawo shi domin ya taimaki rayuwata tabbas sulai za mu so ki tafi inda za a inganta rayuwarki ki fita daga cikin wannan kuncin rayuwar da kike yi domin mu ma ba ma jin daɗin yadda kike rayuwa cikin kunci. Yanzu zula idan kika tafiya za ki soyayya ki da ilo. Kamar kin sani, wannan tunanin shine a zuciyata. Shi yasa nake so na ganshi. shi, mu yi ido biyu da shi, ko don mu sallama da shi, saboda idan na tafi yanzu, ban san ranar dawowa na garin nan ba. Zule ne kike so mu faɗa masa. wani sako kike so mu isar masa ku gaya masa ina son sa so mara misaltuwa kamar yadda ya sani kuma soyayyarsa ba taɓa gushewa a zuciyata ba zan ci gaba da sansa har abada kuma zan ci gaba da riƙe amanar sa da ke tsakanina da shi ku gaya masa kar ya manta da ni domin ba zan taɓa mantawa da shi ba har ƙarshen rayuwata insha Allah za mu faɗa masa ke zila ya ci gaba mutum a tsaye hanzu ba ku tauba da Allah ku yi hakuri inda rabon za ku sake saduwa kwa saduwa wani lokacin dara ki shi Allah ya tsare Allah ya kiyaye alaji madalla Allah ya kiyaye ita kuma wannan a ina ka samu ta ya kamata ka tsaya ka ji abin da ta turo mu da shi kafin ka yanke mata hukunci yanzu ko a tunaninku zulaiha ta min adalci kenan ta ɗauki kafa ta tafi ta banni bayan dakon soyayyarta da daɗe ina yi a zuciyata ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba wato na fahimta kuna goyon bayan ta ba ai mace ce ku yanzu ku a tunaninku abinda zulaiha ta min adalci saboda wato yanzu ta samu ɗan birni wanda ya fi ni don haka ta tafi birni ta bar ni ta kuke tunanin zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ke yara da ki zo gidan mutane kuma ki ce wai ke baki san ma me kika zai ba to ko ya ciki. Kagana maka kama da baruniya ne. Bana bukatar wani jin sako, bana bukata, bana bukata ku tafi ku bani guri, ku tafi ku bani guri, bana bukata ku kyale ni da abin da yake damuna, ku rabu da ni. Abin da yake damuna kawai mahaifi. Ita haihuwa daga Ubangiji ne, rashin ta ma daga Ubangiji ne. Da Allah ya yi iko ya ga dama, da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita. habacin mai eh haka zaka faɗa ai haka za ka faɗa kuma abin da ka gaya min kenan har ma da gori ma abin da ka gaya min har ma gori zaka yi min wato saboda ni Allah bai ba da haihuwa ba daga gyara kayan ka sai zama da bai zama sauki mu ba sai zama sai cibi zama kari daga na faɗi gaskiya gyara kayan ka ne wanda bai zama sauki mu ba ni ban ce miki ba saboda ka ga jimmai shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta na ce ta fito ne saboda ka ganta ko da an samu matsala a waɗannan to sai zamanto a na bayan ka gaya masa da Allah duka ragowar a yi mata yadda za su yi mata daidai